mu tabbatar mun yi abun nan na ibada ya zama na mun sauke nauyin da ke kanmu yanzu awa nawa kake samu kai bacci a kullum in faɗi gaskiya eh. awa ɗaya da rabi zuwa biyu amma alhamdulillahi idan muka cimma gaci da sauransu Allah ya san komi ya san zuciyarmu ya san me muke yi. Sabon shugaban hukumar alazan Alhaji Jalal Ahmad Arabi ke nuna yadda ya rungumi sabon aikin don tabbatar da cewa aikin hajin da ke tafe ya gudana ba tare da babbar ɗawainiya ga alhazai ba duk da yadda kujerar ka iya ƙara farashi. Jalal Arabi ya ce sabon tsarin da hukumomin Saudiya suka kawo ya sa tattara kuɗin akan lokaci don sama alhazan visa. karshen shekara duk kuɗaɗen da muka samu za mu aika. Sannan karshen watan biyu ko da an gama tacewa kuɗin da aka sa mana zuwa ƙarshen shekarar nan mun mun gama hidimar da zamu yi da mutanen Central Bank sun aika kuɗi sai mu gaya mutanen Saudiya to ƙarshen watan biyu da kuka faɗi alhazan Najeriya mun samu dubu kaza ne ga adadin su kuma mun je mun duba gidajen da za su zanna to da haka ku bude a fara ba su visa to wannan tsarin kamar da yake gaya maka wannan tsarin za su bi idan ka je watan biyu ka aika musu sunayen za su ce to shikenan mun rufe ɗaya ga watan maris za su fara ba da visa zuwa ƙarshen april nan ma'ana su rufe babu kuma wani a'a don allah ga matsayina a'a don allah a taimaka a bude ba kuma najeriya kaɗai ba duk duniya wannan sabon tsari da suka kawo kenan alhaji arabi wanda tsohon babban sakatare ne da ya yi aiki a fadar aso rock ya ce shirin nan na adashin gata don zuwa hajji a tsawon shekaru tsaro nan kamar yadda wasu fitattun kasashe ke yi. Hakanan sabon shugaban da shugaba Tinubu ya naɗa bayan sauke la kulli Hassan ya ce akwai matakan sauya logar aiki da yake shirin kawowa. Mu ga menene za mu yi kamar yadda aka turo mu don a samu canji a wasu abubuwa da ke faruwa. To kaji wannan yana cikin ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kai ga nake zabura <laughs> da sassafe na bar gida wani lokaci ma masu get ɗin ni nake tashin su ku buɗe zan tafi. <laughs> wannan jalal amur arabi faɗa mana akwai da ka shigo ofis ko wasu abubuwa ne da nan take kake ganin akwai gyaran da za ka yi ko kuma ka samu waje ne an gama komai kawai za ka ɗaura ne daga inda wanda ka gada a gaskiya ba tare da na kushe wanda abin da na samu a kasa ba amma na lura akan cewa akwai abubuwa da za a iya yi ta wani fuska na daban kuma a samu ansar da ake so malaman islama da ke faɗakar da alhazai irin sheikh abdullahi balalau na jan hankalin duk wanda ya samu damar tafiya haji ya dage da ibada ibada don samun babban rabo. Manzon Allah ya ce ku koyi aikin hajji daga wurina. Don haka ba wai kawai samun kuɗin tafiya aikin hajji ba ne. A'a ka zamanto ka koya akwai wani gashi na da dukiyan yana da komai amma in ya je aikin hajjin sai ya dawo aikin hajjinsa ba karɓa ba ne saboda bai yi ba kamar yadda annabi ya koyar ba yana aiki ne da ka. Na hakon kan kula da hukumomin alazai na jihohi da kuma na jirgin yawo don yin zagi ga maniyyata da Najeriya kan samu kason kujeru dubu casa'in da biyar amma hakika tsadar dala kan sa zuwan sai mai matukar rabo. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.